Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar niger ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za a iya kama ta alfa rediyo za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voa hausa da tukan ko kuma sashen hausa da tukan masu gabatarwa aisha mu'azu tare da ni sarfil hashin gumel yau ranar Alhamis biyar ga watan Disamba shekara ta dubu biyu da goma sha tara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da jinjinawa masu aikin sa kai a faɗin duniya. Kan haka shirin yau da gobe zai mayar da hankali kan masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya. To, ko me masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya suke yi? aiki ne na kula da kiwon lafiya shi aiki ne na jin kai kuma dangane da mutanen da wato marasa galiyu da mutanen da wato tarzoma ta same su musamman ma wanda mutane gudu hijira da sauran mutane ne wanda suke cikin wani yanayi na kangi da kuma yanayi na damuwa to kowane irin ci gaba wasu masu kungiyoyin sa kan ke samu Ah, mun fara dama da um, yan mata goma goma yanzu muna da hamsin hamsin a nan muna dan girma a hankali a hankali amma akan duk ganganin da um, manta health hakan nan mun da irin a bada fara yayi maganan hygiene da komai haka kuma za mu wato za mu tsakuro kayan daga cikin wasu amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook tare da buɗe layin waya domin ku kira mu ba ku dama ki kira mu tattauna da ku kan muhimmancin aikin sa kai a fannin kiwon lafiya da ma wata gudunmawa da kuka taɓa bayarwa a gashin kanku sai ku biyo mu domin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. tambaye ku a shafinmu na facebook cewa wace rawa masu aikin sa kai a fannin kiwon lafiya ke takawa a yankunanku ga kuma yadda kuka amsa mana To amsa mu ta farko a yau ta fito daga Ilyas Ibrahim KD ambushia daga jihar Kaduna da Haruna Abdulmimini mai gwado. Ya ce hakika ba karamin gudunmawa masu aikin sa kai suke badawa ba a harkar lafiya. sai kuma amsar abdulkadir husaini jambil ya ce salam yau da gobe ni dai ban san akwai kungiyoyin sa kai a karamar hukumar mu ta tafa bolewa ba da ke jihar bauchi don ban taba ganin aikin su ba to sai ko muhammad ali doya muhammad ke cewa wato daga bakuwa zuwa zin jihar taraba hakika yau ce ranar masu aikin sa kai kuma muna musu fatan alkhairi gare su allah ya saka musu da alkhairi ya kara musu himma amin sun amin sai kuma amsar mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe fatan alheri hanyoyin da 'yan sa kai ke tallafawa fannin lafiya suna da yawa gaske musamman wajen faɗakar da gwamnati halin da 'yan gudun hijira suke ciki na karancin lafiya da kuma kulawarsu a asibitoci. To sai kuma wato amsar Salisu mai shinkafa son ya ce yau da gobe ikon Allah hakika masu aikin sa kai suna kokari musamman ma wajen wayarwa al'umma kai game da yadda za su kula da lafiyarsu. Sai amsar Ibrahim Umar daga wato London Waba Adamawa ya ce yau da gobe alal hakika kungiyoyin sa kai na kiwon lafiya suna kokari matuka don suna taimakawa da yin rigakafin cututtuka daban-daban a wannan makon ma an yi wa yara daga haihuwa zuwa shekara biyar rigakafin cutar sankarau yau da gobe da fatan za a tashi lafiya. To amin. Sai kuma amsa daga baba gana Alhaji Nuciya kal daga jihar Yobe. Ya ce hakika wato kungiyoyin agaji na sa kai suna taimakawa sosai ta fannin kiwon lafiya a yankunan mu. Misali mu a garinmu na kal suna taimaka mana da magunguna asibitocin mu kuma suna ɗaukar nauyin jinyar mata masu juna biyu. sai kuma amsa jibrin umar na basa ya ce hmm, gwamnati ma ta kasa ba da cikakkiyar kulawa ta fannin kiwon lafiya balantana ku yi mana magana masu aiki sa kai? To ba ai ba wai. <laughs> ai ba haushe ya ce sai da ruwan jiki ruwan ciki ake janyo na rijiya. To ai su tun da gwamnatin ba ta yi bari yan masu aikin sa kai su taimaka a bari a jan hankalin mutane su rinka ba ta iya yi. Ba ta iya yi. To ga mm. amsar karshe daga Hamisu Suleiman ya ce dugo ba haƙun masu sa kai na da matukar rawa da za su taka musamman yadda gwamnati ke halin ko in kula da mutane. to kin ga shi wanda ya ma da ansa makamancin wancan da ya faɗa ba mm. to mun gode da amsoshin da kuka rubuto mana sai a ci gaba da bibiyar mu To madalla game da wannan rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tuna da jinjina masu aikin sa kai a faɗin duniya, wakilin Hassan Mai na kaina ya haɗa mana wannan rahoton. A yau ne ake bukukuwar ranar ayyukan sa kai a duniya. wanda ya faro tun shekarar 1985 wanda majalisar ɗinkin duniya ta keɓe wannan rana domin ta a irin wannan rana dai masu aikin sa kai da ma ƙungiyoyin sa kai na ƙara faɗakarwa dangane da muhimmancin aikin sa kai ɗin shiyar arewa maso gabashin najeriya mai fama da aika aikar masu wuta da ƙayar baya inda ake fama da buƙatun tallafi irin na masu aikin sa kai ɗin na ci gaba da ƙara samun kula daga ƙungiyoyin kiwon lafiya sunana dr abba sale wato ni da jagoran kungiyar nan na sa kai wanda ake cewa smile mission healthcare yawwa to dokta a yau ne ake bikin ranar aikin sa kai na duniya kuma na san wannan kungiya taku tana taimakawa musamman waɗanda ba su da ƙarfi ko kuma waɗanda tarzoma ya rutsa da su a arewa maso gabashin najeriya da ma sauran sassan ƙasa Ko za ka mana bayani dangane da irin aikace-aikacen naku a gurguje? Wato dai kamar yadda kowa ya saba aiki ne na kula da kiwon lafiya, wato aiki ne wanda za a ci aiki ne na jin kai. kuma dangane da mutanen da wato marasa galiu da mutanen da wato tarzoma ta same su musamman ma wanda mutane gudu hijira da sauransu wato mutane ne wanda suke cikin wani yanayi na kangi da kuma yanayi na damuwa da kuma yanayi na ciwon lafiya da cututtuka wanda ya kamata wanda gwamnati gaskiya ba za ta iya ba za ta iya ita kadai ba har ma da kungiyoyi manya-manya ba sa iyawa su kadai sai an yi wato haɗaka an zo kowa ya bada nashi gudunmawa ta kafin nan kuma sai a ci nasara nan dangane da wannan kamar yadda kowa ya sani duk wani irin aiki irin wannan aiki ne mai wato mai tsarin wato kamar yau za mu iya mu ce lokaci ne na ya kamata mu nuna ainihin farin cikin mu nan kuma da kuma alhini alhini in a sense that ma'aikatanmu da dama wanda muke maka fara aiki da su dalilin wayannan abubuwa sun rasa rayukansu da sauransu musamman ma kamar yadda na saba faɗa mun rasa likitoci kusan guda shida a cikin wa'annan shekaru wato daga kaman shekara na ariyam da dubu ashirin da sha hudu wato 2014 kenan zuwa yau wato zan iya lissafawa likitoci kenan doktoci doktoci wanda ajin ajinmu ne ɗaya ma muka gama makaranta da su tare da dai sauransu tsakanin yobe da borno da kuma adamawa to wayannan gaskiya kamata mu banda ma nuna wato abubuwan da muka yi na bajinta ya kamata mu tuna nan mutanen sa'annan kuma mu musu addu'a sa'annan akwai kuma ma'aikatan jinya su ma wanda suka rasa rayukansu dalilin wannan hannun kaman mutane masu rike makami ko wanda ake cewa boko haram ko kuwa wato wato 'yan ta'adda. Wannan wata mata ce da ta taba cin muryar masu aikin sa kai a garin Damaturu. Sunana da Jibrin. Disamba 2014 ina lebo ban da lafiya Boko Haram sun zo suna ta yaƙi. A ina kenan? A Damaturu. To sai aka rasa ma yadda za a yi da ni. To akwai wata makociyar mu ana ce mata Hajiya Hawa Gadaka. sai ta ɗauke ni tana da wata ƙawa nas ana ce mata sister ladi tana aiki a janar sani abacha specialist hospital da maturu sai aka je gidanta aka roƙe ta sai aka ɗauko ta da ni ɗin saboda na wajen kwana uku ina lebo ban aiku ba gashi ana yaƙi da muka je gidanta sai aka ɗauke ta ta ce ta amince ta taimaka min muka je aka tafi asibiti ta yi min allurai haka don lokacin ma an kashe likitoci kowa dai baya son fitowa amma ta yi haƙura ta sai da ranta ta fito saboda ta taimaka mu ta yi min allurai har ta jira har na haifu bayan na haifu kuma aka fara harbi ha ilau to kuma a haka ma abin mamaki shine mu mun tafi mun barta tana taimakawa mutane a cikin asibiti ha ilau bayan na haifu ana harbin ma ta ce ba ta kuma wasu ta samu mutane a cikin asibiti to ko menene matsayin kiwon lafiya a irin wannan rana har ila yau ga dr sale abba wato gaskiya kiwon lafiya tana cikin wani yanayi tana cikin yanayi na wato yace tana cikin yanayi na dimuwa abin da iya faɗa kenan ta yadda yanzu likitoci sun yi karanci kuma likitoci barin ƙasar nan suke yi ma'aikatan ciwon jinya sun yi karanci kuma barin kasan nan suke yi saboda wayansu dalilai wanda ni da kai mun sani saboda dalilai wanda gwamnati ta sani so wannan shine abin da ya kamata a yi la'akari da shi a duba a ga hanya wanda ya fi dacewa saboda a kawo ƙarshen wannan al'amari wato na kaga kiwon kiwon lafiya tana cikin wani hali wanda yana daga cikin ɗaya daga ciki in ma ba ɗaya ba za mu ce biyu daga cikin abin da ya kamata duk wata ƙasa ta yi wa wato al'umma ta musamman ilimi da kuma lafiya to in aka ci abubuwa guda biyu nan suna da matsala a gaskiya ƙasa tana da matsala kuma ba za ta samu jin zama ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. duk dai akan wannan rana na mai muhimmanci na zanta da dr hauwa balami wadda ta kirkiri wata kungiya da ke taimakawa yara mata ta hanyoyi daban-daban sunana da kawo bulami kungiya ta Jigsaw Foundation a nan Nigeria, Abuja da Maiduguri. Me kike yi a wannan kungiya ke. Um, wannan kungiyar 'yan mata ne muna kai 'yan mata makaranta muna ba su scholarship a biya duk bukatunsu na makaranta a ba su takardu da kayan rubutawa makaranta sai kuma muna nan 'yan mata in kuma da campaigns irin na menstrual health da abubuwa a makarantu. A aka yi kika fara a eh, aikin Da na dawo Najeriya tun na zama a kan waje da so da na dawo na fara aiki na nan akwai akwai abubuwa da 'yan mata ba sa makaranta kuma na gani kuma na yi makaranta da iyayena da mutanen gida su encouraging ina so na samu na je makaranta sai na ɗauki wannan hidiman a kaina na ce dole in sa duk 'yan matan da suke so su je makaranta su samu iyayen zuwa kina ɗaukar yara mata da ba sa karatu kuma a'a hada ya kike zakudu wanda kike makaranta tsoro muna zuwa makarantu a nan gwamnati mun je sai za mu tambaya na wanda ba su da iyayen biyan fees su wato yaran da iyayen su ba su da karfi eh ba su da biyan. to idan kuka zakulo matan nan ya kuke ba su wannan tallafi muna shiga wata makaranta hmm. domin shi makarantun sun san mutanen da ba sa iya yin biyan bukatun wani lokaci da gidan kawai ba za su yadda yaran su zo makaranta a masa su biya fees su ba ba za su wuce exam ba din ba su biya ba kamar ma makarantar magana kamar bukatu kamar kuɗin makaranta takardu littafai da su alli na rubutu eh kuɗin makaranta da kudin yanzu kuma a makarantun akwai kudin kamar exam karɓar results da abubuwa kan Yanzu tun yaushe kika fara wannan aikin sa kai? Tun 2016 yanzu shekara uku kenan muna aikin nan. Da yara nawa kika fara kuma daga wannan lokaci zuwa yanzu mata nawa kika taimakawa kuma su wa'annan mata ina suke? Mun fara da'a da um, 'yan mata goma, goma yanzu muna da hamsin hamsin a nan so muna dan girma a hankali a hankali amma akan yan mata da mun taimaka gaskiya akan kamar duk campaign da oda um, activities da muke yin nan gangani kenan campaign gangani um, mental health hakan nan mostly da irin a bada fa a yi maganan hygiene da komai hmm. a wayancan kam mun taimaka over thousand amma direct wanda suke program din mu har to wato kuna bibiyan su kenan ku gani yaya kokarin eh, su a makaranta ya sauya daga lokacin da ba su da wani tallafi da zuwa lokacin da kuka fara ba su tallafi eh haka da muna ganin su um, sau biyu a wata a makarantun muna zuwa muna program da su a makarantun wasu makarantun muna extra ma yaran din suna baya da sai da san irin basic literacy din ba don muna extra teaching muke so da su bisa kama abubuwan da ake koya musu a makaranta. Kina yi a Abuja? kuma kina a eh. Maiduguri. Kin ga baya eh. yiwuwa kina Abuja a lokaci ɗaya kuma kina Maiduguri ya kike gudanar da ayyukan? Karfe sai godiya don duk aikin da muke yi duk da volunteers ne ko mutane da suke suke suna da shi a su suna taimaka ba, wato masu kishin wani abu fara masu kishin yara su karatu ba kudi a cikin ba ba a biyan su ko sisi ne suke taimako mu su ne ma mentors a makarantu ne suke zuwa su a wata muna zuwa da su su ne ma a duk suna zuwa ko ina dai da muke da yara da ne zuwa mana suna zuwa mana akwai report na reporting ba hakan hakan yake to ya kuke zakulo su waɗannan masu aikin sa ko kuma su suke kawo kansu ne suna kawo kansu kuma wani wanda suke yi wa suna dama abokanin su a ah, ga shi fa yau zan je wannan ina da wannan ta ce ne ne sai ya ta ah, ma yana su ban iya sai za su je muna da application form a website din mu mutane suna applying because akwai ɗan qualification because dole kana da abu da za su iya ba na yara kananan nan. Akwai wasu kalubale da kuke fuskanta a wannan aiki na aikin jinkai? Eh mutane masu dedication. Wato kawazu abu. Eh haka kuma masu kauna kuma sosai. Eh, irin aikin da ba a biyan mutum sai kana da kaunan abin sosai ba ka ba za ka yi da duk zuciyanka. To shi ne irin abubuwan da muke dubawa kuma yadda na faɗa a application ɗin wanda sun suna da kan makaranta da yi ko kamar likita kamar ne ko lawyer ne ko business ma da kasuwan kana da abin da za ka iya ba ma yara akwai wanda wayanda suke tana da bayanai akwai masu kula da batun harkar lafiya akwai kuma masu ba al'amura da suka jibinci shari'a eh, kin san yana wuya a ce mutum ya yi wani abu a rayuwa ba tare da ya fuskanci matsala ko kalubale ba kamar wasu irin matsaloli ko kalubale kuke fuskanta a wajen wannan aiki na ku a jin kai wani lokaci don ke kowa mutum ne wani wani lokaci za ga wani sun fara da gaggawa hakan nan wani dai sai su dan gaji don suna so dan ba su abu a aikin da suke yi amma kamar um, wani aikin mun gane in za a je ta irin nan so muna yin transport muna ba da dan abinci abubuwa da zai sa abincin ne idan ya aikin nan a eh haka to kuna samun wani tallafi akwai inda kuke samun tallafi kamar na irin kudaden da za ku dan dora kan har hadawa gaskiya har yanzu dai komin dai kan donation ɗan kaɗan kaɗan da muke samu ne a nan ba mu da wani babban wancan ma abubuwan da muke yi so haka dai muna muna muna ɗan yi kaɗan wata rana da za mu samu wancan da duk abubuwan aikin da muke yi za mu iya girma yau rana ce ta aikin sa kai ko kuma aikin jin kai wace irin kira ga al'umma domin akwai kalubale da dama da ake fama da shi a cikin al'umma. gaskiya aiki da zuciya ɗaya ba ne kuɗi ko neman wani abu in ka gama aikin ba um, yana ba da lada. Sai na ma mata magana ko kallina ma na ga musu ku je aiki kawai ko ba ku da ko da wata ne ko da shekara ne ko wani abu. yana mm. da kyau kawai mutum ya je ya kuri mako akwai da da ba su da ba makaranta kawai ba wasu ma ba abinci ne ba wasu kawai ma a tara bicaran inda suke zama ne yana da kyau mutum kawai ko a duniyar su dai ne ko su da To sai dai mu ce Allah ya saka wa duk masu sa kansu wajen tallafa al'umma ta kowane irin fanni. Amin. To a farkon shirin mun yi alkawarin buɗe layin waya domin ku kira mu tattauna da ku akan wannan rana saboda haka in an jima kaɗan za mu buɗe layin kuma lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan sai a shakata da wannan waka. To sai a mana afuwa wannan waka da muka saka ba a ba ta da kyan sauti. To kada manta dai za mu buɗe layuka domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku zan maimaita lambar da za ku kira domin mu ji daga gare ku. Wato lambar ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar to gashi dai mun samu makira na farko daga kwantagora. Wake kan laya kwantagora. Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV kwanta gora. Tumala Abdulhamid ka ji maudu'in namu na yau ranar aikin sa kai. Dan kashe rediyon ka tukuna da Allah sai mu fi Yau na ji abin da kuke tattauna a kan shi. Kawai yan sa kai na bangaren lafiya ko? Eh, kowanne ma. Eh, to gaskiya abu ne mai kyau kowane irin ta bangaren abu ma ba ma kawai lafiya ba idan ka ga kana da dama to ya kamata ka taimaka kai ma irin hikiman da Allah ya baka ta wannan bangaren domin ka taimaki waɗanda suke da bukata kan irin waɗanda abu balle ta bangaren lafiya da ake neman lada sosai idan ka taimaka mutum ya samu lafiya Allah kaɗai san irin ladan da za ka samu gaskiya to hmm. mun gode kwarai da gaske da wannan bayani na kadi da yake ridan sana ku ga wanda daga taraba hmm, wane ne daga taraba amin wa alaikum salam muhammad ne daga nan ba ko a karamar hukumar zillokal gumi a jihar taraba to muhammad yau take ranar masu da masu aikin sa kai akwai wasu masu aikin sa eh. kai ko kuma ka taɓa yin wani aikin sa kai domin tallafa al'umma? eh to kwarai da gaske kamar mu a nan gaskiya muna gogari muna dan jaran hanyar da muke bi a nan mm. hanyar taraba muna ɗauka ɗauka muna bi ya kamata wannan ba wai za mu jira gwamnati ko sai koma gwamnati ya yi mana komai ya kamata mu mm. ma mu ringa tallafa a kanmu. Masha Allah, masha Allah. muna To mun gode Muhammad da wannan aiki to ga wani su ma su ma masu aikin sa kai ne. Kwarai da gaske. To ga wani eh, kira kuma mun samu wake kan layi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kuna magana da Jibril Umar na basa daga garin na basa karamar hukumar mulkin kiɗan jihar Sokoto tarayyar Najeriya. To, ka ji maudu'in mu na yau. Gaskiya jihar Sokoto har na ba da ta Facebook amma kuma gaskiya gudun ba da um, sa kai aikin sa kai abu ne mai matuƙar kyau amma gaskiya yana da matuƙar waya domin mu a yankinmu na karamar hukumar mulkin kiɗi muna da 'yan sa kai na bada agaji da gaugawa bangaren tsaro amma wallahi idan suka bada agaji sai ga daga baya matsala ta su baya yadda irin eh. Eh? ina jin ka domin akwai wani lokaci da masu satar mutane suka zo suka tunkari wani gari domin su wa mutane aibi eh aka samu yan saka suka tunkari wannan mutane kuma suka kakashe su daga baya sai hukumomin suka biyo da baya suna kama su ɗaya bayan dai suna cewa wai ba wai bari ba ne alhali kuma mutanen ga an daɗe suna cutar mutane ba tare da hukuma ta sa kai ba ku tashi lafiya. amin ya rabu mun gode sosai sai kuma jihar kaduna wake kan layi daga kaduna. assalamu alaikum wa rahmatullah. wa alaikum assalam. sunana hamza da alhagawa daga zajin jihar kaduna najeriya pro ne kuma a taskar mabuga ta yarda zazzau. to ka ji maudu'in namu na yau. Eh, lallai na ji maudu'in ku wato magana ta gaskiya kin ga mu yankin mu wato kamar misali muna tsakankanin anguwan wato zaria ne da anguwan alkali eh. akwai wata gada nan wanda ta kari maza ta gaskiya wannan aikin ta wuce ma a iya cewa na wato karamar hukuma ne ta kai ta jiha wannan aikin ya kamata a ce an zo an gyara tun ta balle sosai mm. to ganin cewa jama'a da dama da kai wa'inda yara suna zuwa kamar wannan jama'a su biyar din nan da kuma wanda suke tsallakowa suna zuwa gwamnati secondary school da yake nan kofan kibo eh. to wallahi yanzu inda zaki je ki ga gurin nan mu anguwa ne muka haɗu aka kulla wani katako aka din ana samu a wuce hmm. to kin ga wannan tuntuni ko muna ta kira da ma jihar eh, wato abin nan gwamnatin jihar Kaduna da hmm. yi kokarin ta zo su dubo wannan hanyar din da ko kiriki da zaki ga wallahi da kai yara da dama wanda sai ruwa ya ruwa sai an zagaya ta can an ta babban ko wato na kwakwa ta sai mutum ya zo sannan zai zo kufan Ikon Allah eh, wato akwai irin wannan matsalolin da yawa a Najeriya ba ma Kaduna kaɗai ba. Gashi dai suna yi amma kuma. Wani na kan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Amin wa alaikum salam. Malam Sarfila barka da yamma. Yawwa suna alaji na gajiya. ne muku suna na Alhaji Musa Garo. Barka Alhaji Musa Garo. Kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna gaisuwa Alhaji Musa Garo. To eh, na ga da ta ba Kanuwa nan aboki aikin ka. Ai to tana jin ka. To ina ansawa. Ka ji maudu'in namu na yau. Alhamdulillah. Eh, to mm. maudu'in na yau gaskiya al'amari akan magana sa kai aikin sa kai. Mm. To da yawa ne gaskiya kin san abubuwan da ke faruwa za ga wasu mutane da ba sa son yin aikin sa kai mm. domin idan muka ɗauki irin abubuwan da ke damu kaga nan a nan Najeriya kaga akwai wanda suke sa kan suna yin agaji mm. akwai mm. irin wanda suke sa kan suna yin irin wannan aiki na yan bajilanta ko kuma kato da gora to amma da yawa za a ga irin wannan ko da mutum yana kokarin yin wannan aikin na sa kai za ga gwamnatoci ba sa goyon bayan al'umma da yin wannan aikin sa kai din dan ka ga yanzu idan aka ce ana samun irin matsalolin unguwanni ana samun yan shaye yan baraye baraye ka wanda ke unguwanni wanda suka fa wannan aiki na sa kai su suka san sirrin wannan unguwar kaga su ya kamata a ce ana kokari gwamnati tana tallafa musu domin a samu ci gaba akan wannan aikin ina fatan da irin wannan abubuwan za a ci gaba da yi domin a yi kokari da su karshe ne muku fatan alkhairi Alhaji Musa Garu a tashi lafiya Malam Sarafilu na gode to mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa Garu to bari mu tafi Plateau wani ne aka layi daga Plateau Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam. Kuna magana da Adam Tera da kafurum Hausawa kamar hukumar basa cikin jihar Plateau. To, ka ji maudu'in namu na yau. na san da kuke tautanawa a kai kamar ni ma a nan inda nake wato guru ina ɗaya daga cikin kungiya hmm. wata kungiya nan da muke kafa nan domin taimakawa waɗanda ba su da karfi misali kamar mutum yana yana da kokarin makaranta da sauransu ya gama primary school hmm. ba shi da hali ko kuma iyayen shi ba su da halin da za su kashe wata makaranta domin hmm. a nan a tsakankano muka hana da abubuwa mu saka mutum a makaranta domin ganin hazakan da mutum ke da shi. Ko kuma misali a ce mutum ya gama makaranta ba shi bai samu ya rubuta white ba hmm. kuma muna kokarin ya kasance cewa mun samu mun biya wannan mutum kuɗin da zai je rubuta GAYX sannan kamar yayan mu haka wanda suka bai haka hmm. mukan taimaka musu da irin kudaden magani da sauransu ko sa'an da muka fita gyaran hanya da sauransu domin ci gaban garinmu irin kamar misali da damuna wajen da ya rinca mm. ba a samu ba iya samu a wuce to muka zuwa mu fita aikin gayya a mu domin mu samu mu gyara wannan domin ci gaban garinmu ne bayan mun jira gwamnati ta zo ta mana aiki akan wani ba to kaɗan daga cikin irin abubuwan da muke gudanarwa kenan a wata kungiya na da muka kafa nan gurum da fatan za ku tashi lafiya to kafin ka tafi menene sunan kungiyar nan taku sunanta oji oji kamar oji dai Mm. Eh, sunanta eh, sunanta eh, abulgamet to masha Allah to Allah taimake ku kuma Allah ba ku sa'a da abin da kuke ku ci gaba da yi mun gode kwarai da gaske to kin ji wannan kungiya suna ayyukan sa kai mhm. ba tare da ma sun sani ba sun sani ba to kuma kin san wani abu mutane ma musamman ma da muke magana bangaren lafiya mm. mutane za su iya yin aikin sa kai ba wai sai ka je ka shiga unguwa ba hmm. kai akan kana daukan ka yanzu ka je asibiti ka ce a dau jinin ka sosai ga wanda yake bukata tunda akwai masu bukata ba za su iya sayan jinin nan ba sosai za iya auna jinin ka a tabbatar da lafiyar ka sai a dau kai ma kayi. aikin sa kai wannan abin da wannan ma da kai aikin sa kai ne kuma akwai fannoni da dama mm. ko da kaga angwani wani lokaci sai kaga ruwa na ta kwarara haka uh, bututun ruwa ya fashe ya lalace kwata duk ta yi babu a yashewa a yashe aikin gayya da ake yi a mm. baya kaga duk wannan aikin sa kai ne mm. kuma yana kare kare yaduwar cututtuka da abubuwa da yawa kaga yanzu muna da matasa wanda suke zaune ba aikin yi wannan ma zai taimaka baka san wanda zai gano ka ya fahimci a wannan fa yana da hazaƙa wurin wannan abu kaza bari mu yi kaza wannan yana da kaza daga nan sai a ci gaba. ware da gaske to Allah ya taimake mu ba mu sa'a kuma ya sa mun dace kafin mu ci gaba daga waya bar mu dan saurari wannan. Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa na nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah amin amin suma amin ya amin amin suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa zancen da zanihi zancen ciyon idan wane ciyon idan amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba rashin idanuwa shata mu ba mu sonai rashin idanuwa shata muna gudu ne tunda ba ku so ne hali ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi tunda ba ku so ne hali ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi To Adalla mun gode ga waɗanda suka samu damar waya su kira mu ko muna jinjinawa dukkan masu ayyukan sa kai da suka yi ko kuma suke ci gaba da yi. Mun gode kwarai da gaske ba ka ba Aisha. To mun gode. To masu sauraro anan nan maka karshen wannan shiri na na yau. Yanzu a madadin wayar taimaka. Aisha Mu'azu. Sai kuma wanda ya bada umarni ya kuma ta mana sauti Daniel Brown da ma injiniyan mu ne Malam Justin. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Salamu alaikum. Yana sa mutum ya makamce, yana sa a rasa ido sam, yana sa mutum waltaye. Domin ba kulawa, yana sa mutum ya makamce, yana sa a rasa ido sam, yana sa mutum waltaye.